إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukin sarki da ya sake nuna mana yau laraba goma sha shida ga watan rabi awwal a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da uku daidai kuma da takwas ga watan fabrairu watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya alhamdulillah rabbil alamin za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka al-aqidatu tahawiyya ta al-imam Abu Ja'far al-Tahawi wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 321 ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi kuma za da mana hanzari na muryar har yanzu bata bayyana ba mara ke mana kamu jiya ubangiji Allah ta'ala ya sanya kafara jiya muna bayani akan abin da malam ya zayyano karkashin wa ashadu anna muhammadar rasulullah ya ce wa inna muhammadan abduhul mustafa wa nabiyuhul mujtaba wa rasuluhul murtaba wa annahu khatimul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamin wa kullu da'awa nubuwati ba'dahu fa ghayyun wa hawa zuwa daidai nan muka tsaya a inda lokaci halin nasa yau za mu tashi faɗin malam da ya ce wa huwal mab'ufu ila ammatil jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wa diya al imam abu ja'far tahawi ya ce wa huwal mab'ufu shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wanda ubangiji Allah madaukin sarki ya aiko shi ila ammatil jinni zuwa ga aljanu baki ɗayansu wa kafatul wara da kuma dukkanin halittu baki ɗansu ya yi goshi bil haqqi da abin da yake tsantsar gaskiya wal huda da kuma Shirya wa bin nur ya yi goshi da abin da yake mai haske wa biya mai haske hasken abiya ya ɗara haske na annu mala nan yana tabbatar mana da shimul na da'awar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi da'awa ce wacce take shimuliya ta shafi kowa da kowa sai ya taba mana matsala ta farko matsala ta farko ita ce tabbatuwar aljanu cewar akwai halitta da ake kiransu aljanu wannan an samu waɗansu da suka bayanci addini a baibai suka yi inkarin cewar akwai aljanu kwata kwata ba su ba ke dama da akwai aljan ba ga wannan wani abu ne na daban amma ayoyi na alqur'ani mai girma sun tabbatar da aljan asali ma akwai suratul jin qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشدي فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ubangiji Allah madaukin sarki yake cewa wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qawmihim munzirin يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينزلونكم لقاء يومكم هذا أقد اللي سنتبدل شر أكوي أرجمي أبو نفر قلتنا أبو نبي كما manzancin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ubangiji Allah madaukakin sarki ya aiko shi har zuwa ga aljanu baki daya to a daidai na malamai suke cewa shin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine annabi na farko da aka aiko zuwa ga mala'iku da zuwa ga aljanu ko bayan shi an aiko su zuwa ga aljanu mun gane wannan ko suka ce a'a manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi kai ne wanda aka aiko shi zuwa ga mutane da aljanu baki daya amma wannan maganar bata kai labari ba saboda mai bata kai labari ba saboda ubangiji Allah madaukakin sarki yace ce ya ma'asharul jin wal insi alam ya'tikum rusulun minku eh ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa yana hikkato magana aljanu yake cewa قالوا يا na abun nan سمعنا kitaban unzila min بعد musa سمعنا kitaban unzila min بعد musa ashe kenan annabi Musa alaihi salatu wasallam manzo ne zuwa gare su waɗannan da ayoyi guda biyu suka sa wasu malaman suka taka ma wacce magana birki cewar aiko su zuwa ga ba a taɓa aiko musu manzo ba cikin mutane magana ta farko kenan magana ta biyu kuma suka ce a'a kwata-kwata manzo da ubangiji Allah maɗaukin sarki yake turowa yana turo manzanni ne a cikin mutane baya turo manzanni a cikin mala'iku abin nan cikin aljanu wasu kuma suka ce a ubangiji Allah madauki sarki yana turo manzanni a cikin aljanu kamar yadda yake turo manzanni a cikin mutane saboda ne saboda Allah ta'ala ya ce ya ma'ashar jin wal insi alam ya'tikum rusulun minkum sai ya dauki minkum ya shafi duniyar aljanu suna da manzanni duniyar mutane suna da manzanni alhalin kuma abin ba haka bane shine Abdullahi Abbas ya ce manzanni ana suna fitowa ne daga cikin mutane amma annubur masu gargadi kawai suna fitowa ne cikin aljanu kamar da suka ce wallau ila qawmihim munzirina qalu ya qawmana ajibu da yalla. almuhim dai wannan yana nuna mana gamanniyar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukin sarki ya aiko shi zuwa ga mutane baki ɗayansu ya aiko shi zuwa ga aljanu baki ɗayansu saboda haka hadisin Abdullahi dan Mas'ud bayan ya Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ɗauke shi domin ya je ma aljunu wa'azi suka dinga tafiya suka bar garin Madina suka yi nisa da garin Madina suka shiga suka kama hanyar kwazazzabai har zuwa inda Abdullahi dan Mas'ud ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani iyaka iyanan ya ce kare ya tsallake Shigo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya Abdullahi dan Mas'ud ya ce sai ya ji rugugin tafiyar aljunu yake yi sai jin tafiyar rugugin aljunu yake yi ya ce kaɗan ya rage bai tsallaka bai ce ko da an yi babu kai kullum da ce ko shine ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada aljanu sun kasance kaɗan ya rage su danna manzo Allah su sallama kowa so yake zai ji wa'azinsa wannan yasa da ubangiji Allah madaukakin sarki yake janyo hankalin aljanu da mutane a cikin suratul rahman in yi magana sai ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban ya ma'ashar al-jinn wal ins fa bi ayyi ala wa liman khafa maqama rabbi jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban wannan zai nuna mana shimuliya ta da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta kai ga aljanu baki ɗayansu haka lokacin da suka fara jin qur'ani sai suka dauki qur'ani suka kama wa'azi da shi وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منزلين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى في يوم على مزاجة ودنا على الجنون أشياء في إيمان إلى النبي إسامة دم بس أنزل من بعد إسامة هذا أنزل من بعد موسى فذلك تجاهل من ذنب النبي إيسا عليه الصلاة والسلام الله يسوي wa kafatul wara ma'aikin Allah ki da aminci Allah su tabbata a gare shi an aiko shi zuwa ga halittu baki ɗayansu zuwa ga mutane baki ɗayansu zuwa ga al'ajan da al'arab larabawa da waɗanda ba larabawa ba farare da bakaki jajaye da koraye in akwai su ubangiji Allah madaukin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine annabin ƙarshe saboda haka da'awar shi ta zama gamanniyar da'awa baki ɗaya shi yasa take buɗiya da ya ayyuhan nas يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يا كو متاني إني رسول الله إليكم ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku jami'an baki ɗaya wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadira haka ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa yace wa ohiya ilayya hadha al-qur'an li unzirakum bihi wa man an mun wahayin wannan alƙur'anin da muku gargaɗi da shi duk wanda ƙur'anin ya gare shi shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace wallazi nafsu muhammadin bi yadi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar ma yake Allah sai da aminci Allah su tabbata a gare shi yace wallazi nafsu muhammadin bi yadi na rantse da wanda rayuwar manzan Allah rayuwar Muhammad take a hannunsa sallallahu ta'ala sallam shine wa kenan shine Allah madaukakin sarki la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma babu wani mutum guda tilo da zai ji da'awata daga wannan al'ummar ba yahude ko ba nasari kirista ko ba yahude summa ya mutu sannan ya mutu wa lam yu'min bi bai imani da ni ba ولم يؤمن بالذي ursultu bihi bai imani da abinda aka aiko ni da shi ba shine tauhidi kenan ko illa kana min ashabin nar ya kasance cikin yan wuta kenan da'awa ce buɗaɗɗiyar da'awa duk wani wanda yake kirista da duk wani wanda yake ba ma guji ko ba ma bujushe ya tabbatar da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'awar musulunci da'awa ce ta al'umma baki ɗaya kuma wajibin shi ne ya saki abin da yake kai ya kama da'awar musulunci wannan a duniyance baki ɗaya kada a yaudar mutane da cewar addinin nan na larabawa ne da akwai wannan farfaganda cewar addinin nan saboda ka wanda ba balarabe ba wanda bai fito daga gabas ta tsakiya ba ba ruwan shi da addinin musulunci a najeriyance kuma sai a ce addinin nan na yan arewa ne saboda ka wanda ke gudu babu ruwan shi da musulunci a kabilance kuma sai a ce na kabilar hausa ne shi kuma da haushe yake gada gazgatawa so raga yake kiran kowa kabila kun gane wannan da ke ko sai duk wani wanda ke addini in ba bahaushe ba sai ga addini sai ga yana ba zai ciyan kanshi ba kabila ne ko ba zai bi sallah ba a ga wutan ya zama wani arne ne ya zama arne ya tafi kudu neman kuɗi wata shida baya sallah wai arewa ta masu sallah sai ya dawo arewa so da dole mu cire mu wanke wannan a al'umma mu wanke wannan a kwakwalenmu mu wanke wannan a tunaninmu baki da addinin musulunci addini ne gamamman addini shi yasa babu wani wanda yake fita a ciki babu yadda ya ka fitar da wani ke ka zauna a ciki muddin ba ya fita bane kamar da mana yake faɗa amma nan kana bahaushe ka ce duk wani ba bahaushe ba to shi kuma ka fa aka tambayi wani aka ce eh, ya aka tambaye shi aka ce wani baya jin kanuri yace baya jin kanuri kuma da me yake sallah eh ba jin barbanci da yake sallah kuma shi kuma ya ce da bahaushe kuma haka ba sai kuma asubiya kenan waɗannan al'amurra halayen mu suna nuna irin wannan bahaushe sai ga in dai ba shi ba fa to duk wani wanda yi addini kabila ne kawai Allah ta'ala ya Wani وهو ila ahammatul عامة wa kafatul wara Ubangiji Allah madaukin sarki ya aiko shi zuwa ga aljanu baki ɗaya da mutane baki ɗaya. kenan da a wata manzo Allah sallallahu babu wani mataki da mutum zai kai ya ji cewar ya fita daga karkashin da'awar manzo Allah sallallahu ya yi wa kan shi wata shari'a ta daban kamar yadda muka karanta magana al-Imam al-Qurtubi jiya kun gano wannan da ke ko yake cewa akwai cutar da suke su cika su bunƙasa su cika su batse mutum ya fita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi ya ji cewar yana da wata shari'ar shubuharsa babba shuba da suke da ita ita ce shubar annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Khidir cewar annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi karatu a gaban annabi Khidir kun lura da wannan ko sai da mana shi kuma annabi Khidir wali ne mutum da wali ne yanzu annabi manzo yayi karatu a gaban wa kenan gaban wali kenan wali ya fi annabi ya kuma fi manzo ina fatan kun gane da aka yi aka yi tarawa da ɗebewa ɗin da sau aka fitar da da lissafin kun gane wannan to haka abu na farko dai shi khidir annabi ne kuma kissar ta tabbatar da annabi ne ubangiji Allah madaukin sarki yake cewa fa wajada abdan min ibadina atina wa rahmatan min indina rahama ana ita ce annabta kai da annabi sallallahu yake ya faɗa yace ahum yaqsimuna rahmatar rabbik ba annabta bace suka ce dan me aka bai ma aka ba a sallam annabta yana garin maka me yasa ba a ɗauko wani wanda ba shi a maka ba ko a ɗauko a fa'if a bashi ba su ne min sai ne azim ba Allah ta'ala ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik su suke raba annabtar ubangijinka kenan rahama ita ce annabta haka na Allah ta'ala ya faɗa farko suratul dukhan hamim wal kitabil mubin inna anzalallahu fi lailatin mubarakatin inna kunna muntirin sai farko kul amran hakim amran min indina yace rahmatan min rabbik wannan rahama ce daga wurin ubangijinka abu na biyu a cikin kissa ya ce wa ma fa'altuhu an amri duk wannan abin da na yi na kashe yaro da tada katanga da ƙulla jirgin ruwa duk wannan ban yi shi don raɗin kaina ba kenan wahayi ake mashi kun gane wannan da kyau ko abin da ya sa suka kawo cin Shi ne wai ai shi baya kan addini shi wannan wali din baya kan addinin annan Musa ya bai fahimci cewa annan Musa alaihi salatu wasalam an aike shi zuwa ga wasu al'umma ne kadai ba ba zuwa ga kowa da kowa ba kun lura da kyau an aike shi ne zuwa ga wata al'umma kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka aike shi zuwa ga kowa da kowa baka ga a lokaci guda annabi Ibrahim yana wata shiya ta duniya ba a daidai wannan lokacin kuma annabi Lut yana wata shiya ku bai wannan ai manzon sallam shi kadai ne annabin da aka turo shi lokaci guda ba shi da kowane annabi a bayan ƙasa sai shi kai ya zama dole kenan a wannan lokacin har zuwa yanzu dole ya zama na hanyar karɓar shari'a ɗaya ce ita ce ta hanyar manzan Allah sallallahu ta'ala sallama manzan Allah rabbul izzati shikenan amma in dai sanadinka ba ta wannan bane ba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne zuwa ga rabbul izza ka sani wannan shari'ar ba shari'ar musulunci ba ce saboda a tare mutum a tsakar daji a bashi a tare shi da cikin dare a tare shi cikin rana a wannan unguwa ne a wannan gari ne duk wannan shirme ne aljanu ne kawai suka buɗe mutum ido kamar yadda bahaushe yake cewa sun buɗe mai ido kawai amma in shari'a ce ita ce shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya ce ya fita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wata shari'a tashi ta daban to ya sani wannan ya zama tintirin ba nasari ya zama tintirin arne tintirin ba maguci Allah ta'ala ya tsara al'umma musulmi da shi Allah ta'ala ya aiko huwa al-mab'uf ila ammatil jinni wa kafatil wara domin wannan qadahu ne fin nubuwa yace yana da wata hanya da yake samun shari'a kuma zo ya ce ya yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma bai yarda da shari'a sa ba har yace wannan shari'a ta gama garin mutane ce in banda kwana yan shekarun nan ba mutum ko sai zauna baya sallah ba baya sallar juma'a ba lafiya shi a maka yake yi kuma alhalin karfe goma na na na walha tare da shi karfe goma nan nan fa shine karfe goma sha biyu na can karfe goma da rabi na nan shi ne karfe goma sha biyu da rabi na can daidai lokacin an fara an fara sallah sai ga da kitar juma zaka tafi masallacin juma ko karfe daya a can karfe nawa kenan uku ko karfe biyu a can karfe nawa hudu wajen nawa shi kuma furar ya tafi maka ya tafi me wa huwa al-mab'uth ila ammatil jinni wa wallahi ma din ma din ake mutane bautar da su ake yi me ma'anar bautarwa kuma ka ji malam mutum yana cewa wai Allah ya so waje sai wani karan bil haqqi wal abinda Allah ta'ala ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shine bil haqqi da abinda yake gaskiya huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq kulli وكفى بالله شهيدا وبالنور وضياء قال يتي وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذم الله وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصلي سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر الإمام أبو جعفر الطحاوي الله تعالى أن غفر جعفر duk abin da aka ce aqida yana magana kan usulul iman ne fa da ya fare mana magana akan inna Allah wahidul la sharika la kaga wannan shine ma'anar ashhadu Allah, la ilaha illallah kuma tana da gaba guda biyu ashhadu Allah, la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah eh, wannan shine gaba da muka kammala na muhammadur rasulullah kenan shine yanzu shi gaba da magana kuma akan abin da ya shafi alkitab littafin Allah a ƙarƙashin imani da littafin Allah dole ka imani da littafin Allah maganar Allah ne Isa ya ce wa innal qur'ana kuma lalle shi alqur'ani mai girma kalamullah zancen Allah ne minhu bada daga wurin ubangiji Allah madawacin sarki qur'ani ya bayyana bila kayfiyatin qawlan ba tare da mun sanya Allah yi bayanin ba yi maganar ba amma dole mu yarda da cewar yana maganar shi ne wa anzalahu ala rasulihi wahya ya saukar da wannan littafi ga manzansa ta hanyar wahayi wa saddaqahu almu'minuna ala zalika haqqan mummune baki ɗayan su suka gazgata shi akan haka tabbas dahir kenan da ba mu ne ba suka kare ta kenan wa suka sami yaƙini su ya kwanta annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqa cewar Alƙur'ani mai girma zancen Allah madaukakin sarki ne hakikatan tabbas zahir ba wai majazan ba laysa bi makhluqin ba halitta Allah bane ka kalamil bariya kamar zancen mutane domin zancen mutane halitta ne saboda su din halitta ne amma saboda shi shi ba halitta bane sai zama na zancen shi bai zama halitta ba faman sami'ahu duk wanda ya ji Alƙur'ani, faz'ama ma'anahu kalamul bashar sai ya ji cewar shi alqur'anin nan magana ce ta mutum to faqad kafar wannan ya kafarta wa sama wa salla ko yayi azumi yayi haji wannan ya kafarta wa qad zammahu Allah ubangiji Allah madaukakin sarki ya ya zambace shi ya aibanta shi wa abahu ya aibanta shi wa au'adahu ya mai alƙawarin narkon bisaƙa da wuta mai sunan saƙa. saboda ne haifu a ina haifu ƙala ta'ala inda Allah ta'ala ya ce sa uslihi saƙa da sannu zan ɗanɗana mushi azaba da wutar saƙa falamma au'adahu Allah falamma Allah bi saƙara a lokacin da ubangiji Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin narkon azaba da azabar saƙar liman qal ga wanda ce in haza illa ƙaunin bashar wannan alqur'anin ba zance ne na kowa ba zance ne na halittar Allah zance ne na mutum malam yace alinna kan tabbas dahir mun san wa mun sami yaqini annahu qaulu halikin bashar to shi Alƙur'ani zance ne na mahalicin mutum wala yushbihu qawl al-bashar da ɗaya bai taɓa kama da zancen mutum wannan shine bayani dalla dalla filla filla akan abin da ya shafi alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma zancen Allah madaukin sarki ne kuma wannan sai ya nuna mana kenan Allah madaukin sarki yana magana daga cikin magana shi alqur'ani magana Allah ne Allah madaukin sarki ya faɗa a wurare da dama cewar alqur'ani magana shi yace afatatma'una an yu'minu lakum وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوا يعلمون هذا يسمعون كلام الله شين اللي تبدل سيقى بس القرآن التوراة كو إنجيلا ثم يحرفونه الله تعالى يتجتن سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كلام الله أنا شين مي القرآن مي جنما شنو وني ينونا من القرآن مي جنما قال الله littafin da suka gabata duk zancen Allah maɗaukin sarki ne wannan ya tabbatar mana da Allah maɗaukin sarki yana magana kun gano wannan ɗaya kenan ba tare da mun je da nisa ba a sha'ira, wadda yake mutum ko dai ya karanta bai gane ba ko shi ya faɗa bai gane mai faɗa ba amma ya sani cewa su sun yadda Allah yana magana abin Allah ya yi magana ku lura Allah ya yi magana kenan ba wai yana magana ba ya yi magana da ya yi magana sai ya halicci magana sai sai ya ta akan bishiya sai bishiya ta yi magana da Allah ta magana da Allah Musa alaihi salatu wasalam wai dabarar da suka yi kenan kamar sun yadda Allah yana magana kamar ba su yadda Allah yana magana ba saboda haka Allah ta'ala ya yi magana ya yi abin nan wa nadainahu min janibi qurul ayman ko min shajaratil mubaraka ta wannan bishiyar mai albarka wai ai bishiyar ce ta magana da annabi Musa alaihi salatu wasalam sai magana da shi ta ce da shi anna Allahu la ilaha illa ana ko ba gaba shin bishiyar ta ce anna Allahu la ilaha illa ana ya faɗa haka mana ya san ya kafarta wannan tana cikin manya-manyan masayan da ake magana a kansu an kore ma Allah ta'ala magana wai dan a tsarkake shi kun gane ko dan a tsarkake shi bai yi kama da halitta ba tambaya nan ita ce siffa ta magana sifatu kamalin ce ko sifatu naqsin ce sifatu kamal ce mun yi magana jiya na almafalul a'ala a'la dukkan wata siffa ta kamala ubangiji Allah madaukakin sarki shi yafi kowa cancanta da ita in gaza magana sifa ce ta kamal rashin magana fa sifa ce ta naƙasa shi yasa ubangiji Allah madaukakin sarki yake aibanta mutane annabi Musa alaihi salatu wasalam ya yake da su alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhu wa kanu zalimin alam yarau shin su da suka rike din maraki a matsayin abun bauta shin ba su ga cewar annahu la yukallimuhum baya musu magana ba shine kenan sai ya zama aibu kenan baya magana ɗaya ne daga cikin dalilan da ya nuna bai cancanta ya zama al'ilahu ba dan baya magana to kenan yanzu mutumin da ya ce Allah madaukakin sarki baya magana ya yake na yake kaga siffanta shi da dutse kenan to wani kuma zai saboda tsabakin tsarkakewar ya ce Allah yana magana ba da baki ba Allah yana magana ba da harshe ba in dai gafe yana magana ba da baki ba sai ka yi bayanin kuma da me yake yi amma a lokacin da ka ce Allah yana magana ba wanda zai tambaye ka ce da ni domin yin tambayar bid'a ne ba wanda zai tambaye ka ce da me yake magana amma da zaran ka ce ba da harshe ba ko sai ka yi magana kuma da me yake Allah marubucin sarki yana cewa yana mana magana yake cewa yawma yawma naqulu li jahannama halim tala'ati Wata kulu halimin mazid da mai ta faɗi wannan magana da baki ta faɗa da baki jahannama ta ce halimin mazid da harshe ta faɗa ba da wannan ba Allah maraukin sarki ya ce da sama iti an itiya ƙalata a karhan qalata ataina qai'in da mai suka faɗa eh mun karanta hadisi yana nan cikin sahih bukhari kitabul juma'a hadisin da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake hawa mumbari yake hudu ba har lokacin da aka sassaka mishi mumbari sai yake hawa kututurin da bino yake hudu ba da aka sassaka mumbari sai mai hau wannan sai kututurin da binin yayyaya yayi haliliya da mai yayi ce ba da baki ba yanzu ka gama ka kamata Allah da mai kenan ta abin da ya shafi wannan naka shine sallamawa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa an kawo abinci mun ci abinci abinci a gaban mu yana tasbihi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da me yake tasbihi duk waɗannan misalai ne da ake kawa don mutum ya fahimci cewar wai dan in ka zo ka ce fa Allah madaukin sarki baya magana da baki ba baya magana ko kuma yana magana da baki ba akwai tambayoyin da ba za ka amsa ba kun gane ko al na nakhtimu ala afwahi wa na aidihi wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubuna hannu da me yake magana a wannan rana kababuwa da me suke magana qalu anfaqana Allahu allazi amtara kullu bin magana su ce da me suka yi Na ka da ka sallama Allah madaukin sarki yana magana Allah madaukin sarki yayi magana Allah madaukin sarki yana magana Allah madaukakin sarki kuma zai yi magana sifatu kamal ce ta Allah madaukakin sarki sifatu fi'lin ce ta tajaddad yana yin ta a koda yaushe a lokacin da ya ga dama kun gane ko ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ushbi ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa duk magana ce da Allah ta'ala yi da annabi Musa alaihi salatu wassalam amma ka zo ka ce ba da baki ba ba da harfi ba ba da kaza wannan kwata kwata ba tarwa ce ta sunna ba Allah ta'ala ya sauwace Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi daga wannan wannan su ne bayanai da suka safi sifa ta kalam sifa ta magana ubangiji Allah madaukin sarki yana magana kuma ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa a aqidar su ba sa tambayar ya yake maganar ko da me yake magana daga ka yi azarbabi ka ce yana magana ba da baki ba yana magana ba da harshe ba wannan azar baɓi ne fito gona da ilimi ka yi abin da ba a sa ka ba Allah ta'ala cewa ya laysa ka misli shai, wa huwa samiul basir wani ya zo ya sami Abu amur albasari basri ko Abu Amr al-Basri ba wai ala ma ba yana cikin al-qurra'u sab'a ina ba ta mun bayyana wannan da kyau a tartibin imam shafi'i shine alqari na hudu na farko shine imam al-madani nafi kenan na biyu abdullahi ibn kasir na uku shine na uku abu al-basri ba wai ana ramma ba yana cikin qurra'u sab'a sai yazo sai wani yazo ba mu'tazila yace zai karanta qur'ani a gaban abu amr al-basri sai karanta wa kallama Allah Musa taklima wai annabi Musa yayi magana da wa da Allah ba Allah ya yi magana da annabi Musa ba aka kallama fi'il ke kenan Allah ismul jalala sai zama ulin bihi Musa sai zama fa'il sai ce to yanzu ya zace da za a Musa ne limiqatina wa kallamahu rabbuhu ta yadda zai ɗauka wa kallamahu rabbahu kuma wa kallamahu rabbuhu rabbu marfu'i ne al-fa'iliya kun bai tona da kyau ko saboda haka inda kana da tsaftatacciyar aqida ya zama na aqidar isu ne ayoyi na alqur'ani da tsaftatacce san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam garau zaka bada martani akan kowace aqida ya Musa in istafituka ala nasi bi risalati wa bi kalami wani ya nuna fa Allah ta'ala yana magana wai a tafau a ce Allah baya magana an ga ce yana magana ka kuma tashi da halittarsa to me yasa ba za su goge ma halittarsa magana ba su tabbatar mishi da magana tun da dai magana sifa ce ta ne? ta kamal kuma duk wata sifa ta kamal ubangiji Allah madaukakin sarki shi ya fi cancanta da ita to sun so wannan ba zai yi ba kai magana kuma yake a baka magana in ya ga ba kai da ai ga wani zai mari shi ce ka zo da ni ma ne Allah ta'ala ya sauke Tura ke ce wa innal qur'ana kalamullah alqur'ani zancen Allah ne minhu bada bila kayfiyati bila kayfiyatin qawla daga wurin Allah ta'ala qur'ani ya bayyana ba tare da mun san yaya bane kenan qur'ani ba halitta Allah bane yayi ya sanya shi a wani wuri da wanda kuma daga wannan wurin zance yake gangarowa wa anzala ala rasulihi wahya ya sauka da shi ga manzon shi manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam حيث قال تعالى آه. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا من من يزنغ تاشي akan wannan tabbas zahir ita ce akidar mummunai sun Allah ta'ala yana magana qur'ani kuma magana Allah madaukakin sarki ne wa aikanu annahu kalamullah suka samu yaqini cewa qur'ani zancen Allah ne bil haqiqa ba bil ba saboda me saboda Allah ta'ala cewa wa kallama Allah Musa takliman kun ga lafazin taklim mazhar ne na kallama yukallimu takliman yayi magana da Allah ta'ala Allah ta'ala magana da Adam Musa hakikanin magana wannan manzar din a duniyar larabci ita ta karya kashin bayan duk wani wanda zai ce ubangiji Allah madaukakin sarki bai magana da Annabi Musa ba da zaran ka ce fa shariqtul ma'a shurban wannan wai a ce shariqtul ma'a da kace ka sha ruwa wai kana nufin ka hange shi ne ko kana nufin ka wuce ka kusa da shi ne da zaran ba ka ce shurban to fa ya tashi da wannan fa katabtu risalata kitabatan to da ka ce kitabatan fa wai katabtu din nan ka sa a rubuta ne ko katabtu din nan ka yi wa ne duk bai tashi ba da zaran ka ce kitabatan in da ka kawo masdar to duk wani gaurance da duk wani tunani da duk wani hasashe fa ya kawo kun lura da kyau Allah ta'ala ce wa kallama Allah Musa takliman yayi magana Allah ta'ala yayi magana da annabi Musa alaihi salatu wa salam haƙiƙanin magana laisa bi makhluqin alqur'ani ba halitta Allah madaukin sarki bane ka kalamul bariya kamar da zancen mutane yake halitta zancen mutane ya zama halitta ne don su mutanen halitta ne magana Allah madaukin sarki ba halitta ba ce don shi wanda yi maganar ba halitta ba ne shi ne mahalicci shi ya halitta ba man sami abu sai malami hukunci ya ce to fa duk wanda ya ji alƙur'ani fasa ama annahu kalamul bashar ya ce wai wannan zance ne na wani mutum kada kafara to wannan ya kafarta faƙada zammahu Allah hakika ubangiji Allah madauki sarki ya zarge shi wa abahu ya aibanta shi wa au'adahu bi saqar ya mishi alƙawarin narkon azaba na azabar saƙar haifu ƙala ta'ala lokacin da Allah ta'ala ya ce sa usulihi saƙar da sanu zan ɗanɗana mishi azabar wata saƙar falamma au Allah bi saƙar to a lokacin da ubangiji Allah madaukakin sarki yayi mishi alƙawarin yayi alƙawarin wutar saƙar narko na azaba liman qal ga dukkan wanda ya ce in haza illa qaulul bashar ai wannan alqur'ani ba zancen kowa ba ne zancen mutum ne sai Allah ta'ala ya ce sa uslihi saqar alimna duka lalle mun san wa aiqanna mun sami yaqini hankalin mu ya kwanta annahu qawlu khaliqil bashar cewar wannan zance ne na mahalicin na mahalicin mutane haka Allah ta'ala ya faɗa yace salamun qawlan min rabbir rahim salamu qawlan bai ce khalqan ba sai ce ƙaunan wala yushbihu qawl al-bashar kwata kwata bai taɓa kama da zancen mutane kamar yadda wanda yi shi din wanda yi maganar mai maganar bai yi kama da mutane ba kada ka manta ɗauki misali ƙwaya ɗaya tallin tal har ƙwaya biyu misali na farko kai da karan kanka za ka rubuta wasiƙa in ka zo karanta ta sai ka gyara kuma ga yake ba da an ka sake karanta ta sai ka gyara wai a wannan fa ka bai ma wanda i e digiri a kan wannan yaran ba ka samu inda Hausa ka rubuta ka samu wanda i e digiri akan Hausa ka shi inda turanci ne ka bashi sai ya sassauce maka wasiƙa baki ɗaya ko ba ka yake ba wannan misali na ɗaya kenan misali na biyu kuma wannan littafi ne ake karanta shi a karanta a karanta baya jinsa eh sai dadu ya tardaduhu da jammula. ka samu wanda yake ya yi digirin digirgir digirin nawa kenan na uku a Hausa ka ce ya taba karanta magana jari so goma sha biyu ba su ce dai babban littafin da suke manyan littafin da suke karanta a Hausa ba ko ruwan bagaja sai gani sai daga mawuyaci a ce a ta yi sau biyu ka lura fa duk yadda fim ya kai ga kwarzanta fim Inda dai ka gafe dai ka ce a baka fasitu kuma wannan ya tashi ba ka bukatar ka sake kallon shi amma shi ne kullum kullum kana karantawa kana jin daɗin shi kullum kana karantawa ba ka koshi kana karantawa babu jinsa sai da gani kasan sanya sha bambam kun fahimci wannan da kyau za ki magana ne wa wasafa Allah bi ma'ana min ma'ani bashar faqad kafar faman absara a atabar wa zagar, قول الكفار زجر وعلم أنه بصفاته ليس bashar. wa man wasafa Allah duk wanda ya sifanta Allah wannan ka'ida ce babba ce daga cikin ƙa'idoji, kuma al-imam Abu Ja'far al ba ba shine farko wanda ya faɗi wannan maganar ba Amma wasu Allah duk wanda ya sifanta Allah bi ma'ana min ma'anil bashar da wata siffa daga cikin siffofin mutane ya siffanta Allah ta'ala da wannan ya yi kamanta Allah ta'ala kamance shi ne ya yi tashbihin sa ba kafa wannan ya kafarta don Allah ta'ala ya ce laisa ka misli shay kuma idan ba ku manta ba a jiya mun karanta maganar Nu'aym bin Hammad al-Khuzai malamin Imam al-Bukhari wanda ya rasu a shekara ta 228 yake cewa man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafa duk wanda ya siffanta Allah da halittarsa wannan ya kafarta wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsuhu faqad kafar duk wanda ya mutun abin da Allah ya siffanta kanshi da shi ya kafarta kun karanta wannan magana jiya sai Imam al-Bukhari Imam abu ja'far tahawi ya ce faman absara haza duk wanda ya tsaya ya taranci wannan ya gane i'taba zai ɗauki darasi ya san ubangiji Allah madaukakin sarki kan kamithlihi shai. ya san Allah madaukakin sarki wa huwa samiul basir wa an misli qawlil kufar kuma ya san dangane da abin da ya shafi maganar kafirai in zada ya ɗauki gargaɗi an tsoratar da shi domin cewar Allah madaukakin sarki baya magana ko cewar magana shi irin maganar lafashar ce wannan magana ce ta ta al-kufa dan su suka bada shi ne wanda ya fi kowa talaka wanda aka tura ya je saurari maganar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da hana kowa ya je saurara dan sun ce in aka je aka saurara za a ji to shi ne wanda yake magana ba ta ba ta rikita shi sai aka tura shi je saurari maganar manzo Allah sallama yana zuwa sai Allah sallama ya karanta ne hamim as-sajada suratu fusilat ya karanta mai shafin farko ya janyo mai ya shiga shafi na biyu sai ce ya isa haka ya isa haka ya isa haka dan ya da mai fa in aradu laqad anzarakum sa'iqatan ce ya isa haka dan yana jin tsawar kamar za ta sauka ne fa in aradu faqad anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin ai sai ce ya isa ya isa ya isa to kaga tunda an tura shi zai je ba da report kenan ko sai ya koma zai je faɗa musu yana faɗa musu ya suka ce ina shi ma abin ya kama shi shi ma abin ya kama shi saboda haka wai dole ne ya faɗi wannan shi sai ya faɗi wannan maganar dan ya kubutar da kansa yace in haza illa qaulul bashar Allah ta'ala yace sa usli saqa Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare waga wannan shine qaulul kufar mutum ya ce alqur'ani kalamul bashar ne ko alqur'ani makhluq ne wa alima annahu bi sifatihi laysa kal bashar kuma mutum ya sani ubangiji Allah madaukin sarki dangane da sifofinsa laysa kal bashar wannan ba kamar halitta Allah ta'ala bane wa in kana an sami daidaito na abin da ya shafi suna na shi as-sami'u ne sinun mimun ya'un ainun a harufan. shi ma mutum shi ma sami ne kun lura ba je a yi bayani kan wannan jinta da kake ji da shi kun mutum uku suna ma magana sai ka ce da biyu don Allah su saurara ka gama da ɗaya wannan fa idan kana jin yaran su duka kenan idan duka ukun yarurrukan su daban sai ka samo masu tafinta guda nawa guda uku don su yi maka bayani kamar subhanahu wata'ala ka duba adadin bukatun mutane ka duba adadin yarukan mutane ka duba adadin yawansu ka duba dandazansu ko iya waɗanda aka aka hasko maka a ranar arfa a tv ka ga kowa ya daga hannu yana addu'a yarurruka daban-daban bukatu daban-daban manufofi daban-daban kuma Allah ta'ala yana jin magana kowa ba tare da wannan tana shiga wannan ba shi ka san sifarsa lissa kalbashir mun gane wannan ko Hagan nan shi alim ne Allah ta'ala masani ne haka nan kuma yake wa basharu bi gulamin alim haka nan suke da aka mishi bishara da yaro wanda yake masani ya ga san sanin sa ba san ba kamar sanin Allah madaukakin sarki bane duk da cewa annabi ne amma ba kamar na Allah madaukakin sarki bane to ai shi kan me yake da shi ma na sani ya shi abin da Allah ta'ala ya sanar da shi wala yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima sha kalura wala nafi ne ko isbat nafi ne wala yahituna bi shay'in shay na kira ce ko marifa na kira ce na kira ce fi saqin nafi ta'um kwata kwata ba sa sanin wani abu na abin da ya shafi ilimi sai abin da Allah ya sanar da su kuma bayi gaba ɗaya ake haka ake duk wani abin da ka sani kan abin da Allah ta'ala ya sanar da kai kenan wanda ya sanar da wani cikin halittarsa ya fi wannan yawa balle kuma wanda ya bin maka ya sani subhanahu wa ta'ala والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبى عليه إلى عالمه ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام أوي malam ya shiga za mu shiga wata matsala yanzu wacce tana cikin manya-manyan masail da ake tattaunawa akan su a babu aƙida babbar matsala ce ba ƙaramar matsala ba ce wanda yake kowace matsala ahalus suna suna da dalilai masu ƙarfin gaske kuma ina da maimaita mana ba komai sa suke da dalilai ba ahalus sunna wal jama'a dalilan su ne aqidar su ba ƙida ce dalilan ba kaga dai Alƙur'ani mai girma da tsabtatacciyar hadisi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama abin da ya tabbata anan shine aqidar su kaga ba da zai ko a ci karo da juna kun gane ko domin alqur'anu la yunaqidu ba'dahu ba'da to amma waɗanda ba su ba zuwa ake yi a yi kwancin aƙidar a je a kyankyashe ta tukunna to daga nan kuma sai a fito neman dalili to nan duk abin da aka samu sai a ce dalili ne don mutum ne ruwa ciyo shi in ka miƙa mai takobi sai ya kama ya ɗauka igiya ka miƙa mai shi za ke ganin kullun dalilan sababbi ne suke zuwa da su na na faɗa muku shekarun jiya wani ya ce to ai in kai sallah ma ya kai maulidi don manzo Allah shine farko wanda yi sallah shi ya zo da sallah kaji shi kuma ana ta maguzawan kirki wa sai ke wa ke ta suci wa ke in gane ko saboda me yaje yau haka an ji an an ji ana yi ne kafin a fara an an fara ne ake neman dalilin inda sun bi nasihar mai ahalari da ba su kai ga haka ba mai ahalari cewa i wallahi ya hillu lahu an ya fa'ala fi'lan ta ya alama hukum Allah ka tuna ko kai da yanzu ka fara wani aiki kafin kai tambaya so ban kai tambaya sai kai ta neman dalilin da malamin da zai goyi bayan aikin da ka fara yi sai ka tambayi malamai tara a na goma ne ya ce ka ci haba ka ji malami to amma in ya ce kafin ka fara aikin ka yi tambaya a lokacin zuciyar ka warkakke zuciya ce ina ka ce maka a'a da mun baka fara ba kun gane bambancin da ke ciki to su yanzu sun fara aqidar an fara yin ta an dade ana yi an zo an ce sai an kawo dalili yanzu 'yan biyu ko dai su ni, sai ba su dalili suna ganin za su kunyata Kai ko kwamma kunyar duniya da ta lahira wai menene ma kunya a ciki me kunya ba kunya ba ce wannan ai ɗaukaka ce ai shi gaba mutum zai samu wannan kuma zai tabbata a ah, subhanallah al'azim me alhuda huda yake da annabi suleiman sai ce a hatu bi malam bi. na san abin da baka sani ba waji tuka min in bi nabayin yaqin inni wajadtu mar'atan tamlikum wa utiyat min kulli shay' wala arshin azim wajadtuha wa qauma yasjuduna li shamsi min dunillah haka bai fada bai ce a hakku bi malam tuti na zo abin da baka sani ba yace sai nan zuru asadakta mun kuma mun kasbi sai bincike mu gani yau yanzu ka ce sun janye duk wata bid'a sun bai ma addinin su kariya sun bai ma kabarin su kariya sun bai ma mizanin su kariya dan duka mizanin mu suka baiwa ba dan wa laysa lil insani illa ma sa'a kuma in suka tuba ko ba a kodar rike Allah ta'ala zai karbi su. amma mutum sai ya kawo bidiyoyi ya dinga hargowa yana ta cika baki yana ta in an je maulidin in za a yi awa goma daga awa tara da rabi duk falalar wani ake yi ake ta bayarwa ko ba ka kima kuma an ce maulidin ku da mage bata mage shiru tsintacciyar mage mage ai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi har yanzu yana nan a yadda yake don wannan ba tsantacciyar mage ba ce to amma wani ne daga na kasan su gabaki ɗaya da ba sai an mai abin nan ba na ce su samun yadda ake maulidi ya ce kamar ya na ce a abu mai sauki in ka ce siffanta mai da ake sallar idi zan maka bayani zan ce al'umma musulmi suna fita ne da safe bayan rana ta ɗaga lokacin walha a je masallacin idi a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza liman ya zo a yi sallah raka nawa raka biyu raka farko bari kaza raka ta biyu bari kaza sannan in an idar a yi sallah a yi hudu ba sabanin sallar juma'a kaza kaza kaza nace zayyara mai yadda ake maulidi kawai shikenan ka zama tambaye shi ka hujja ba ban tambaye shi ya kawo kaza duk wannan ba magana ya kawo hujja faɗa min yadda ake yi abin da za a ce kai ma dai kawai ka je ka yi kowa ma haka kai ma je kai biye da riga za ka yi ko ba za ki fara ba ana ce ma sallah azhar haka ana ce ma babban sallah haka ana ce ma ibada duk abin da yake addini ne ba ni irin wannan ibn karamar hukaciya in dai addini ne thumma Allah ta'ala shari'atan min al-amri za zaka in dai addini ne aka haka amma duk abin da ba addini bane sai ce to ki ba dai je kai kawai in kuma an yi magana ya ce to ai kuma kuna musabaka wai waya da shi yana bidiyar to amma kai ma kai ma kana yi shi ne fa wa ru'yatu haqqu li ahli aljanna ganin Allah madaukakin sarki tabbas zahir ne ga yan aljanna ya Allah ka sanya mu daga cikin su wannan gani da za su yi ma ‘yan aljanna za su yi ma Allah madaukakin sarki, ka sani bi ghairi ihata ba tare da sun shi baki ɗaya ba. wala kaifiya ba tare da mun sanya haƙiƙanin ganin zai kasance ba wannan kama na faka yi kitabu rabbina kamar yadda littafin ubangijinmu ya yi magana kan wannan ya hurta wannan ya ce wujin yau mai zin waɗansu fuskoki a wannan ranar cike suke da haske saboda me saboda su ya iso wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha ga dole ko fuskokin mu ne su ɗauke haske da hasken wa ubangiji madaukakin sarki ila rabbiha nafira suna masu kallon ubangijin shi wa tafsiruhu bayanin wannan alama aradahu Allah ta'ala yana na akan yadda ubangiji Allah maɗaukin sarki ya nufi wa alima ya sani wa kullu ma jaa duk abin da ya zo zalika akan abin da ya shafi ru'ya min al hadisi sahih na hadisai da suke ingantattu عن الرسول صلى الله عليه وسلم daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama fa huwa kama qal wannan abin kamar yadda manzo Allah ya faɗa ne wa ma'anahu ma'anar alama arad akan yadda shi yake nufi ba wani da zai zo mana fassarar ba yace ai dan din nan da ka gani ai ila rabbi ana zara suna jiran zuwan ubangijinsu ne wannan ya jahilci mai larabci kamar yadda bayani zai zo insha Allah ta'ala la nadkhulu fi zalika muta'awwilin ba za mu kutsa kai akan haka ba muna masu tawili muna masu karkatar da ma'anonin bi ara'ina da wasu ra'ayoyin mu shi ku addini lam yudu ala uquli rijali wa ara'ihim wala mutawahhamina bi ahwa'ina ba kuma tare da mun shiga muna tsibganiya da son zuciyar mu ba muna tafakkabiya da son zuciyar mu ba fa innahu ka sani ga wata ka'ida ga dukkan wanda yake musulmi za ka amfane shi ma salima fi dinihi ba wanda ya kubuta a cikin addininsa illa man sallama lillahi azza wa sai kawai wanda ya sallama ma Allah wani rasuli sallallahu alaihi wasallama ya sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi wannan shine wanda ya kubuta wallahi shi ne in dai ba wannan kai ba in dai zaka sa addini kwakwalwarka ya kaza zai yi to kuma Allah ya ce manzo Allah ya ce amma sai wani da ka sanya ya zama tsani tsakanin da Allah ya ce wannan duk mutum ya yi wa kanshi ya zubar da garin garin akan titi Warar da ilimin mashtabaha alai ya mayar da ilimin abin da ya rikitar da shi ila alimihi zuwa ga masaninsa wala ta tasbutu qadamul islam digadigan musuluncin mutum ba sa kafuwa a ƙasa su tabbata illa ala zahar taslim sai kawai idan ya sallama walil islam ya miƙa wuya wannan shi ne fa abin da ya gagaro su kawai wannan su yadda da Allah ta'ala ya ce kaza mu sake karantuwa Allah ta mala ya ce wa ru'yatu haqqu li ahli janna ganin Allah ta'ala tabbatacce ne ga yan aljanna kun gane wannan da ke ko wannan kuma malam ba da kai faɗa ba ya faɗi dalili akan sa kuma amma mu sani bi ghairi ihata ba tare da ihata ba wannan jumlar mai da martani ne ga waɗansu da suka yi inkarin ganin Allah madaukakin sarki suka kafa hujja da cewar Allah madaukakin sarki ya ce la tudriku wal absar wa huwa yudriku al absar sai ce bi ghairi ihata ba tare da sun ga Allah ta'ala baki ɗaya ba kenan ba al kenan malam ya san da wacce aya wala kaifiya ba tare da an san haƙiƙanin kaifiya din ba duk da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya mana misali na yadda za a ga Allah maɗaukin sarki kamar yadda ƙwaƙwalanmu za su ɗauka ya ce yaya ya ce za ku ga Ubangiji Allah maɗaukin sarki kamar yadda kuke ganin rana garjin azhar yanzu miliyoyi nawa ne suke ganin rana garjin azhar miliyoyin mutane suna da yawa to amma wata rana farko ba eh sai ga mutum uku an matsatsa an cun ana nuna mashi yana ɗan saman bishiyar nan kaɗan kaga igiyar nan, wayan nan, to kasa da shi kada wannan ya miko wannan ya miko wannan ya taka wannan ya kaza wannan ya kaza ba kai ke ba in kuma na haka bana kallo sai in jere ne sai a daga shi sai da ana cewa da dogo ya sunkuya ya sunkuya ya sunkuya ko ba kai ke ba to wannan ita ce wannan ne ubangiji Allah madauki ma'aiki Allah kira da aminci Allah ka a gare shi ya fayyace mana za a ga Allah madaukin sarki ba tare da matsatsa ba ba tare da cinkoso ba ba tare da duk wani abin da sai da zaune za ga yi subhanahu wataala muddin ana cikin yana aljanna kun gane wannan da kyau abu na biyu shine tafsirin wannan ayar da malam ya kawo yace wujuhun waɗansu fuskoki yawma izin a wannan ranar na ziratu suke suke da haske ila rabbiha ziratu suna kallon ubangijinsu kun ga anan nan nafiratun ismul fa'il ne na me nazara yanzuru nazurun nafiratun al-manzur kun gane ko to anan nan a ka'idar larabci idan nazara ya ta'addi da ila ma'ana ila ta biyo shi ma'ana shi daban idan fi ta biyo shi ma'ana shi daban in ya zo babu ila babu fi ma'ana shi daban wa mai maimaita mu an sake maimaita nazara idan ila ta biyo shi ma'ana shi daban idan fi ta biyo shi ma'ana shi daban idan ya zo ba ila ba fi ma'ana shi daban kun gane ko idan ila ta biyo shi yana da ma'anar kallo al muayyana bil amsar garin abu da idanuwanka saboda me saboda ila ta biyo shi me dalili akan wannan me misali akan wannan fadan Allah ta'ala da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu wa abun nan unzuruna afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat afala yanzuruna ila al-ibli kaga sai yayi ta'abi da me da ila ila al-ibli kaifa khuliqat unzuru ila samarihi إذا أثمر انظروا ila ثمره هذا يأتي تأتي دمي da Da ila wannan kallo ne da ido unzuru ila samari ku kallaci ‘ya'yan itatuwan idan asubara idan ya yi su kuma ce ku saurara wannan ai ya yi gwaranci a larabci Allah ta'ala ya sauke na biyu shi ne idan fi ta biyo shi idan fi ta biyo shi yana da ma'anar a tafakkur shi ne tirkicini awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard awalam yanzuru fi malakut kaga fi ce ta biyo nazara sai na uku shine wanne shine wanda ba ba fi babu ila shine ayat da muka dada su ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wa qulun zurna wasu ma'u kaga unzurna ba fi babu ila shine ma'anar sauraro shine unzuruna na jira mu naktas bismi nurikum mu fauci wani abu hasken ku to haka kenan wanda zai fassara wannan ila rabbiha nazira wai tana sauraron zuwan ubangijinta wannan wannan yayi kwambale kun gane ko ya yi kwamɓale kamar ya yi kwamɓale bai san mai larabci ba ɗaya kenan na biyu ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar da cewa za a ga Allah maɗaukacin sarki a ranar alkiyama a cikin gidan aljanna hadisi ya tabbata daga suhaib arruni Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ce ƙara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama للذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة حديث دقى صحيب الرومي الله تعالى يقال مش يدعى يتي من ذا الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا كرن تولى الآية للذين أصلوا الحسنى والزيادة في يتي إذا دخل أهل الجنة الجنة إذا أن الجنة سكشق الجنة وأهل النار النار أن وتسكشق وتا الله يكلم ودقوتا nada munadi sai wani mai kira in kira ya ce ya ahalar janna ya ku yan aljanna ya Allah sanya mu cikin su inna lakum indallahi mau'idan lalle kuna da wani alƙawari na musamman a wurin Allah wa yuridu an kumu kuma yana son ya cika muku shi fa yaqulun sai yan aljanna su ce ma hu wannan alƙawari ne kuma wannan halamin sakil mawazina na ashe shin Allah madaukin sarki bai nauyaya ma'aunin mu ba ma'aunin mu nauyi muka shiga aljanna wa yubayyidu wujuhana ashe Allah madaukin sarki bai haskaka fuskokin mu ba da yudkhilna aljanna ashe Allah madaukin sarki bai shigar da mu aljanna ba Wai janna minan nar ashe Allah madaukin sarki bai tsayar da mu daga wuta ba suna ganin wannan ya ya isa fa yakshifu hijab sai Allah maɗaukin sarki ya yaye shamakin da ke ya hana mu shi. fa yanzuruna ilai sai yan aljanna gaba ɗaya su shi. fa ma a'atahum shay'an Allah ta'ala bai taɓa ba su wani abu ba ahabba ilaihim min an-nazar ilaihi wanda suka fi so kamar ganin shi da suka yi yace wa hiya ziyada wannan ita ce ziyada da Allah ta'ala ce lil ladzina asal husna wa ziyada domin al ita ce aljanna ziyada kuma ganin Allah lahum ma yasha'una fiha wa ladaina kenan yanzu wanda yake maka ba za ka ga Allah ba zai yana son ya hana ka ayyukan da za ka yi ne da za su za mu sanadiyar ganin Allah madaukakin sarki kuma idan aka ce ba za a ga Allah ta'ala ba bai bambancin mummune da da kafirai dan Allah ta'ala ce abin nan kalla inna ma'arrabin yawma idin su waɗannan za a mahajubai ne ba za su ga ubangijinsu ba to idan aka ce kafirai ba za su ga ubangijinsu ba kuma mun kuma idan ba su ga ubangijinsu ba wace azaba ake ba kafirai ana ba tun da duk sun zama daya kenan tun da wadannan sun zama mahajubai waɗannan su kuma ba mahajubai bane kenan za su ga ubangijinsu Allah ba madaukin sarki Allah ka sanya mu daga cikin su dalilai masu tarin yawa sun dabatar da wannan lahum ma yasha'una fiha wala dayna mazid shibohi da ake da su na cewar ba za a ga Allah madaukin sarki ba shibohi ne guda biyu manya manya kun gane ko shubha ta farko dai Allah madaukin sarki ya ce la tudriku al absar wa huwa yudriku al absar shubha ta biyu lan tarani walakin inzu ila al jabal fa in aqarra makanahu fa sawfa tarani kun gane ko ko shubha far kullu rabin da muka kira ta shubha saboda an yi karatun ba ta ba ba an samu karatun ne ta gidan annabta ba inda galatin ya zama ta gidan annabta da bai zama shubha ba abinda ubangiji Allah madaukin sarki ya faɗa a ayat suratul an'am da yace la tudrikuhul absar ganne ba ta riske shi baki daya me aka kore anan gani ko riska riska aka gode aka gode shi sa malam yace bi ghairi ihata za a ga Allah ta'ala ba tare da an gan shi baki daya ba ko ji wannan da kyau ko kuma bai zai nuna maka wannan shine maganar sahabban annabi Musa alaihi salatu wasalam da suka ce da annabi Musa inna la mudraku saboda me saboda gaban su teku bayan su Fir'auna yanzu a cikin su waye tsira kenan misali kaga an canne suke nan baki daya sai ce kalla inna ma iya rabbi sai hadi kenan abin da aka kore a can ba ganin Allah madaukin zargi aka kore ba abin da akore shine al-idrak ganin Allah ta'ala ba baki daya wannan ko kowa aljanna mummuni ba su ga Allah ta'ala ba baki daya dan yace wala yahiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wala yahiduna bihi ilma shubha ta biyu ita ce lan karami, nan ne fa su zama shari suka wasa ka su. kusan a duniyar larabci babu wanda ya ruruta wata wannan lan harfin na sayin wata abin din irin zama shari'a da zaran ka tambayi lirabi sai a ce maka lan harfu nafayin wa ta'abi harafi ne da yake korewa korewa kuma ta har abada haka ake ta fara saboda mai korewa ta har abada bayan Allah ta'ala ya hada lan da abadan yace wa lan tuflihu idan abada inda lan tana nufin har abada ai da ba a kawo abadan ba قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتوى الموت إن كنتم sadiqin walan ya tamannahu abadan ba abadan ga kuma nan kullan ta khurju ma iya adwa walan ta qatlu ma iya kullan ta khurju ma iya abadan dalan ga abadan in dalan tana ba da ma'ana ha abada ai da ba hada ta da abadan ba kun ga ashe kenan ba abadan take nufi ba daya abu na biyu wowa ya ce malan tana zuwa da ma'ana har abada ibnu malik ku lura da ke ko ibnu malik fa da ya rubuta littafinsa ta shafiya mai baiti dubu biyar da wani abu akan nahawu a lokacin an haife shekara ta ɗari shida da hijira ya rasu shekara ta ɗari shida da saba'in da shida da hijira sai ya ga ɗalibai sun yi sako-sako a lokacin sai ya taƙaita littafin ya mai da shi baitoci dubu biyu da biyu wai saboda azama ta ragu wani yau ne fa eh, a cikin alkafiyatu shafi yake cewa wa man yara nafaya bila abada fa qawla hurduduhu wa siwahu fa ya ce wa man yara nafaya bila mu'abbada duk wanda ya ce ana yin na nafayu dalan fayu kuma na har abada fa qawluhu to wannan magana ta shi urduduhu kai watsi da ita wa siwahu fa azuda sabanin wannan magana zaka karfafa wannan fa imam ne mai zaman kanshi kusan ɗaliban larabci na duniya a yanzu nan duk ɗaliban shi ne duk na kaji alfiya ake karantawa a fiyoyi alfiya a eh, digiri alfiya digiri da alfiya nan ne ya ke ta daudala imam ne a nahu kaji abin da ya faɗa ka ba a maganar cewar wai lantara ni ba za ka taɓa gani na ba to in ma na lantara ni ba za ka ganna ba a nan duniya ko a lahira a ina ake maganar a duniya ko a lahira a duniya ake magana saboda rayuwa ta duniya halittar da Allah madaukin sarki yema annabi Musa alaihi salatu wassalam halittar da Allah ta'ala yi wa dan adam a duniya halitta ce da ba za ta iya karɓar nauyin hasken ubangiji Allah madaukin sarki ba da jikin dan adam da dutse wanne ya fi ƙarfi dutse ce walakin yin jabali فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا kun gane ko ibn abul izz yake cewa ayar ma tana nuna za a ga Allah madaukakin sarki domin me domin Allah madaukakin sarki bai zargi annan Musa akan ya ce zai shi ba bai zarge shi ba kamar yadda ya zargi annabi nuhu alaihi salatu wassalam da yace inna bani min ahli wa inna wa'adaka al-haqq wa anta أحكم الحاكمين قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إيه sai a ɗan yi kifa'i ko innahu amalun ghairu salih kun ga sai zai anan bai zargi annabi Musa alaihi salatu wassalam anan ba nan yace nan me ya fara akan abin da me yahudawa suke faɗa? Allah ta'ala ya ce qul in kanat lakum darul inda Allah khalisatan min fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin sai ce walan yatamannahu abadan ba za su taɓa burin su mutu ba har abada to kenan in a yaron su ne na cewar Allah ta'ala ya kore ganin sa duniya da lahira kenan yanzu ma ba za su taɓa burin mutuwa ba duniya da lahira kuma ga shi ba amma ne suka ji azaba ta yi azaba wa na dau ya maliku li qadi alaina rabbuk rabbuk qala innakum makithun sun ji burin su mutu ko ba su buri ba ashe yallan ana magana ne a duniya ba ana magana ne a lahira ba kaga hujjatuhum da'ibatu babu wata karfafafiyar hujja ana man da wata mummunan manufa ake so a cimma kawai Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan ayyuka kyawawan ayyuka akan tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa mala yace wala tafbutu qadamul islam kafa ta musuluncin mutum ba ta tabbata illa ala zahar taslimi wal islam kawai ya sallama Allah ta'ala ce za a ganshi za a ganshi ya Allah ka sanya mu cikin bayinka da za su ganka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk